Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A wani yunkurin tunatar da 'yan jarida tsarin aikin yada labarai a irin wannan yanayi da duniya ke fama da annoba. ƙungiyar Ranjad da haɗin gwiwar Oxfam a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taron muhawara a makon da ya gabata inda aka gudanar da taron a cibiyar 'yan jarida da ke birnin Yamai inda aka tattauna akan matsakaicin kundi mai kunshe da mahimman ka'idoji da dokokin aikin yada labarai a ƙasar. Wakilinmu da ke Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da cikakken rahoton. Zaman zulumin da annobar cutar coronavirus ta haddasa a ƙasashen duniya wani yanayi ne da ke buƙatar buƙatar tsantsan a wajen 'yan jarida don kaucewa yada bayanan da ka iya haifar da rudani a kawunan jama'a musamman a wannan lokaci na kafafen sada zumunta dalili kenan kungiyar ranged da kungiyar oxfam suka bullo da wani matsakaicin kundi da nufin tunatar da manema labarai wasu mahimman ka'idodin wannan aiki kamar yadda shugaban ranged usman dambaji ya bayyana kasan cikin aiki na jarida akwai matsala da yawa yau ɗan jarida an ka babu mutumin da ya kai shi zama babban ambasada shekada na ƙasa a harkar cigaba to a yau da yake akwai wannan za ta shigo duk komi ya tsaya ido sun koma wajen 'yan jaridu suke gan ya kamata a yi to sai zamanto cikin wannan labaru da ake badawa akwai wasu masu ba labari mai kyau akwai kuma suna da bada labaru na sa rudani a cikin duniya gaba daya tun an kaɗauka cikin yanar gizo gizo an karanta abin sai ranka bashi to ya kamata a ce mun tsaya mun yi aiki da da professionalism kwarewa da abin doka ya gayi ka san duk kasa akwai ta doka da ta hudu ga abin da ya kamata a gayi a kawai jarida ko a kawai yanar gizo gizo ga abin da bai kamata ba a gayi ga abubuwan da ya kamata a yi to idan wannan mutum bai yi su ba da kyau ga inda ya kamata shi sai zama kullum muna karo da juju kaga wannan bai kamata ba wannan document kin su gane duka mun tattaro duka abin da yake musu muhimmanci ina za kundi ina za mu samu labaru ya ya kamata mu samu labarin nan ya ya kamata mu yi na shi wani unhuwani labarin nan gare shi tasiri zai samu a gurin talakawa ya kamata mu kwatar da mutane hankali ko akwai bala'i ya zama to muna gaya mutane ku yi hankali ku yi hankali abin ba koyon bane a tsaya dai a rike abin da gwamnati ce abin zai wuce insha Allah an dai baje wannan kundi a wani taro wanda ya hada yan jarida shaida da jami'an hukumar tace labarai ta CSA da masanan doka daga ma'aikatar shari'a. Daraktan yaɗa labarai a ofishin ministan shari'a bugo da ƙari kakakin wannan ma'aikata Sada Musa na daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin haɗa wannan kundi saboda haka a kasidar da ya gabatar a wannan muhawara ta bainar jama'a ya fayyace nauyin da ya rataya a wuyan mashara'anta a dokance puisque quand on parle du ministère de la justice on voit immédiatement les sanctions ya ce idan ana maganar ma'aikatar ministan shari'a ba abin da ke cikin kawunan mutane face hukunci alhali ba haka abin yake ba saboda haka manufar wannan kundi da muka zo da shi shine mu faɗakar da 'yan jarida dokoki da ka'idodin aikin yada labarai ta yadda jama'a za ta amfana da abubuwan da suka zo da su domin fa wata 'yar karamar kalmar da aka furta a wurin da bai dace ba na iya haddasa rudani eh, un mot lâché risque de faire plus de mal que de bien. Madam Rabi Abarshi, 'yar jarida daga wani gidan rediyo mai zaman kansa na daga cikin mahalarta wannan zama tana mai bayyana kwarin gwiwa dangane da alfanun wannan kundi na tsarin aikin jarida a irin wannan lokaci na annoba. Lalle a farko kakin al'umma ta gane yadda wannan haraka wannan ciwo take tahiya da yawa rudani ya shige su in ka ɗauka ko a zuwa ma gidajen likitoci ne kamar yadda muke ji muke gani ma a kafofin sadarwa zuwa ma asibiti yanzu mutane sun daina dalili da farko kafofin yada labarai sun ruda sun tsorata su bisa kan wannan annoba ashe abu ne wanda yana da matakan da za ka iya ka kiyaye kanka da ita kuma ka kare wani daga kamuwa da ita in ka diba bisa da yanar gizo sai ka ga cutar ga waɗanda ma ba 'yan jarida ba su suke zakalkalewa suna hiddo wuya suna ba da wani bayani da bai da alaka ko kaɗan da harkar cutar da in mutum bai yana ba in ka bi ta wannan hanya abun da ma zai halaka ka ba ma ita cutar tunda kai cutar bata kama ka ba kuma abubuwan da aka ce sha kara sha itace ka tai ka sha kuma ka ja kanka wani ciwo ta na daban wanda ya yi illa ma da ita waga cuta ta coronavirus. Dokokin aikin watsa labarai a jamhuriyar Nijar sun tanadi wasu matakai da ke baiwa 'yan kasa 'yancin samun bayanai daga jami'an kasar a hukunce. to sai dai da alama 'yan jarida na wasa da wannan dama in ji shugaban kungiyar ranshed usman dambaji allah ya ba 'yan jaridu wata irin tarasha yau an kana son a baka labari na ƙasa doka ta ce ka rubuta ka aika gurin wannan kamfanin da ke san labarin wannan sai doka ta ce dan jarida an ya rubuta kwana uku kacal kamata a bai duba shirin response amma wani ba dan jarida ba sai ya kai daga sati biyu har wata guda to di ba gani irin unhwanin daraja da aka ba dan jarida to kenan ya kamata wannan unhwanin da aka ba mu ya zamanto mun ɗauke shi da mutunci mun yi aiki fisibillahi mun ba talakawa labaru a zaman yau har gobe duk labarin da aka shi a titi sai ka shi an tambaye mutum ina ka shi wani labarin kai a waje ne ka wannan an dai ba radio ka shi ba ko tele to ta harka da wannan abu to kina ya kai da mutuncin da aka bamu mu mu yan jarida da duka masu harka communication kina ya kamata mu tsaya tsakanin wannan eh, darashar aka ba mu rike ta muna shirya da yan jaridu an saka gane wannan wannan wannan kundin ya zamanto babu labaru na jabu ya to an rage zuwa gaban juju saboda rikici iri-iri ya to mun samu kwarewar su a suka bi wannan doka kasancewar samun bayanai daga jami'an hukuma yanci ne da kundin tsarin mulkin nijar ya tanadi domin sauƙaƙawa 'yan jarida aikinsu na baiwa jama'a sahihan labarai haka za dokar a wani sashen ta ta tilastawa irin waɗannan jami'ai baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da irin wannan bukata ta taso dalili kenan daraktan ofishin shugaban hukumar sadarwa ta csc malam isa nasiru ya shawarci 'yan jarida cewa nous sommes convaincus au niveau du csc si les journalistes vont s'approprier le contenu de ce document mu a hukumar sadarwa ta csc mun yi imani cewa idan 'yan jarida suka jinginu da abubuwan da ke kunshe cikin wannan kundi za a samu raguwar korafe-korafen jama'a a game da yadda suke gudanar da aiki abin da zai rage wa hukumar csa yawan sauraren 'yan jaridar da ake zargi da aikata ba daidai ba domin wannan kundi zai taimaka musu su kauce wa sauka daga hanya Nous sommes vraiment au niveau du CSC très ravis de l'élaboration de ce document. Parce que l'approche au niveau du CSC, c'est pas l'approche sanction. Kasar Danmark ce ke dauke da dawainiyar kudaden tafiyar da wannan aiki na jan hankulan 'yan jarida don ganin an kaucewa yadan labarai masu likitarwa a lokuta makamantan wanda duniya ke ciki a yau na annobar coronavirus. saboda haka bayan zaman na birnin ya mai tawagar kungiyar ranger da abokan hulɗarta da suka hada da oxfam da hukumar sadarwa ta csa da ma'aikatar shari'a ta ƙasa za su zagaye jihohin niger domin faɗakar da 'yan jaridar kafafe daban-daban a karkara ta yadda su ma za su amfana da wannan kundi. Mun ga tsari nasu sai ce abun a jinjina musu ne tunda in aka ɗauka a nan dai jamhuriyar niger tunda wannan annoba ta zo ina ji wannan ita ce kungiya ta farko wadda dai gashi ta tara 'yan jarida jarida ko kuma ta hudo wani kundi wanda zai faɗakar da 'yan jarida ta yaya kamata su kula da aikinsu a cikin yanayi wanda yake na ana fama da annoba kenan ni da a bangare na wallahi ma wannan kokari su abun a yaba musu ne kuma abun mahukunta su ƙara ba su ƙwarin gwiwa domin a wayar da kan al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sule mummuna Barma da Solomon Abbo da ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Sai da karatun allo ya shekara 757. sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko. Daɗewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya ba ne. zai yiwu a daɗe ana yin abu amma abin da ya zo daga baya fi zama daidai jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya shin me ya bambanta almajiranci da barani wannan ita ce matsalar da ke cin tuwo a kwarya a wurin jihohi da yawa na arewacin najeriya abinda ya kai ga har gwamnoni da yawa na jihohi din suka dauki kudurin yin wani abu game da shi baran ko kuma almajiranci kuma sannan daɗin daɗawa sai ga cutar nan ta corona ta zo ta ƙara dagula al'amura wanda ya sa har aka dinga cincima su yaran da ke baraɗin daga wannan jiha ana mai da su jihohin da ake cewa su ne nasu to wannan shine mu na wannan shiri a wannan lokaci wanda kuma wakilinmu na kaduna isa lawan ya shirya mana shi kuma ba tare da bata lokaci ba zan hannunta mashi ragama shirin domin ya ɗauka daga nan isa bismillah To masu faruwa assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da saduwa a wannan shiri na tsaka mai wuya. A wannan karan wata magana da ta taso kuma ta cika duniya a daidai lokacin da ake zaman gida na fargabar ita wannan sabuwar cuta ta mashakon corona ita ce maganar mai da almajirai daga wannan jiha zuwa wannan. Da kuma maganar da ta taso cewa gwamnoni a arewacin Najeriya sun yi ittifaki cewa lokaci yayi ma a dakatar da maganar ah, almajiranci gaba daya kowane ɗa ya koma gaban mahaifin shi domin ganin an ci gaba da koyar da shi a gida maimakon barin su a garuruwa kamar inda ake gani wannan yasa muke so yau mu duba wannan batu na maganar almajiranci a Najeriya da kuma makomar almajirancin da abin da yasa wasu ke ganin ya kamata a bashi da kuma masu ganin ya kamata a kawo karshen shi a cikin wannan shiri namu muna tare da manyan malamai guda biyu kuma wanda kowanne yana da fuskar da yake kallon wannan lamari a hannun dama na ina tare da sheik haluru maraya wanda ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar kaduna kuma tsohon mai baiwa tsohon gwamna shawara a jihar kaduna akan harkokin addinin musulunci a hannun haguna kuma akwai sheikh jamilu albani shi ma babban malami ne na addinin musulunci kuma shi ma yanzu ya yi mai ba da shawara kuma yanzu shugaba ne na hukumar kula da addinai a jihar kaduna a malamai muna muku barka da zuwa argabta wannan bari in fara da sheikh halilu maraya da yake kama ta uba da irin wannan shawara ta addini kuma mutane suna ta jin ra'ayoyinka akan maganar almajiran nan malam menene ne kuke ganin yake kara muku kwarin gwiwa da kuke gani ya kamata a ci gaba da barin almajiranci a duk lokacin da ake gani ya kamata ya zo karshe na'am auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi dabi tahirin wa sahbi jami'an haka kadrihi wa miqdarihi alazim azim masu sauraro assalamu alaikum wato na farko dai shi karatun alkur'ani ana cewa ne wai karatun allo karatun alkur'ani domin asali ana rubutawa ne a allo saboda a samu sauƙin hadda ya zo najeriya ne miladiya 1086 a shekarar da musulunci ya zo najeriya wato yau shekararsa 934 sannan kuma in ka zo kan magana ka za ka ga cewa ya ma girma ilimin boko da shekara 757 saboda boko an fara shi ne a najeriya makarantar farko da aka kafa wacce aka kafa a garin badagiri an kafa ta ne 843 wato yau kwata-kwata shekarar ta 177 sai da karatun allo ya shekara 757 sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko to shi abu dalilin da ya sa muke so a ci gaba sai dai a mai gyara akwai abubuwa da yawa a ciki waɗanda suke gudana wani sanadiyar laifin iyaye wani sanadiyar laifin gwamnati wani kuma sanadiyar laifin su masu karantarwa ɗin in ka duba za ka ga cewa ah, abin da ya taso kwanan nan na cewa almajiri ya koma garinsu ya saba wa tsarin mulkin ƙasa duk ɗan najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a najeriya domin sashe na 41 ƙaramin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya 1999 kamar yadda aka gyara haka ya faɗa so da har in akwai matsala to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsala shi ko dan najeriya ne su da ka babu yadda za a yi ana wa yaro wanka ya zawo a cikin bahon da ake mai wanka a cikin ruwa sai a ɗiba da ruwan da bahon da yaron ma na ɗauki bahon duk a watsar abin da ya kamata a yi shine a cire yaron nan a zubar da ruwan a sake zuba ruwa mai kyau don a ci gaba da mushi wanka. Alkatuwalin mutane suna maganar ai duk da wannan tarihi na daɗewar almajiranci da ka bayar an sauya mai fasali kamar lokacin da kuka yi nako bai irin wanda ake gani yanzu ba. E, wato abin da ya kamata a duba shi ne dama hausa ya yin ce waiwaye adan tafiya. Ya aka yi a baya. Ya zama dukkan mahaifi ya san cewa a wannan zamani to yana da kyau ɗansa ya samu ilimin zamani. Ga ilimin addini, ga ilimin zamani shi sa a gwamnatin baya gwamnatin jonathan ta gina makarantu 157 a najeriya wanda yake na almajirai ne domin a rika karantar da su ilimin zamani tare da ƙur'ani din sannan kuma har kwamfuta sannan kuma har da abincinsu har da wurin kwanansu da albashin malamansu har da wuraren da yake za su rika zama suna cin abinci da wuraren zamansu na karatu amma da aka zo yanzu maimakon a ƙara sai ya zamana na bayan ma da an yi fatali da su amma ana magana ai kamar almajiran algarwa tamala da yawa suna kyamar wancan tsari a ai a tsarin najeriya doka ce cewa a ba yaro tun daga haihuwarsu har zuwa shekara biyar misali dan shekara shida zuwa shekara sha biyar dole ne dan najeriya ne ya samu ilimin bai daya so kamata ya hukuma ta tilasta a wancan tsari a ce dole ne yaro ya samu wannan ilimi na zamani dole ne yaron da yake dan najeriya ne a bashi wannan ilimi kyauta kuma akan dole wannan abin ne wanda yake a kasa kowa ya sani wannan shine abin da ya kamata a yi sheik uh, muhammad jamilu albani ka abin da sheik halilu maraya ya magana akan maganar almajirancin nan eh, ta wace fuska kake kallon maganar nan ta mai da almajirai gida ko kuma ma dakatar da magana almajiranci to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wala alihi wa sahbihi wa man wala amma badu yan uwa masu sauraron mu a wannan kafa ta yada labarai muna muku barka da wannan lokaci mai albarka eh, abu na farko na ji daɗin maganar da ɗan yi yake cewa karatun alkur'ani ake cewa so amma a hausance mu ana cewa ne almajiranci shi kuma abubuwa biyu ne suka haɗu suka yi wannan abun akwai almajiranci daban kuma akwai bara daban so almajiranci shine ka karanta alkur'ani a inda ka samu kanka wasu sun ce ai daga muhajir ne mutum ya tashi daga nan ya je inda za shi so abin da nake so in ce in karatun alkur'ani ne to karatun alkur'ani ai ba dole sai allo ake ba dan karatun alkur'ani musdari ne na qara'a ya qara'u qira'atan wa qur'anan in an ɗauki abun da malamai suka faɗa so na farko kenan na biyu abin da ake cewa shine dole a bambance wa'innan abubuwan biyu a bambance bara daban karatu kuma na alkur'ani daban karatun alkur'ani ba wanda isa ya hana shi kuma ana yi jibi ma za a yi gata ma ana yi kuma ba gwamnatin da ta hana karatun alkur'ani abun da ake magana shine akan bara me dalilin da ya sa gwamnatoci suke kokari su kawo karshen bara amma malam eh, ban katse ka ba yanzu duk duniya tana jin abin da gwamnati take magana shine almajirai ka ce kuma akwai bambanci tsakanin almajirai da bara wanne ake so a hana maganan bara muke yi shi ne abin da yake damun gwamnatoci musamman ne gwamnati na ta kaduna tana maganan bara ne amma maganan almajiranci ai karatu ne gidanmu ana yi ni da nake maka magana za ku bari a tafi nemo karatu wannan kowa ya je karatun sha inda ya samu kanshi a gidanmu ana yi kuma ni ma na yi kafin in san wani abu da ake ce ma hafsu ka je ka tambaya na sani na rubuta amma ban je na yi bara ba so abin da ake magana a kai shine maganan bara bara kuma ba shi da asali ɗaya kenan number two yadda malam yake kawo tarihi daɗewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya ba ne zai yiwu a daɗe ana yin abu amma abin da ya zo daga baya ya fi zama daidai wanda kama abin da yake fada shine da addinin musulunci da kishiyoyin musulunci wanne ya fara zuwa kishiyoyin musulunci suka zo amma wannan kuma bai nuna cewa addinin musulunci dan ya zo daga baya kuskure ne to a ga ka isa da baƙin ka To jama'a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu rana wata yau mu dawo da wani sabon shiri yanzu za mu bi dalilan da gwamnatoci din suke bayarwa na daukar matakan da suke dauka na ganin cewa sun mai da yaran nan jihohinsu da kuma ganin cewa an kashe ta kanta akida ta bara din sannan ma me ya bambanta bara da almajiranci ne kan domin da yawa ba sa iya gane bambancin kuma za ku je da maganar tsohon shirin da tsohon gwamnatin goodluck jonathan ta dauko wato ya yi tasiri a wannan tattaunawa inda ake cewa shin shi jonathan din ne ya kamata a yabawa ko kuma mataimakinsa na don dangane da gabatar da wannan shirin yanzu a madadin shi wakilin namu eh, isa lawan ikara da kuma su baƙi namu wato shekha liru maraya da kuma shekha jamilu albani aliyu mustapha sakwata ne ke muku bankwana daga washington sai an jima. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri labarai da kaɗe-kaɗe da masu